da na gaba ake gane zurfin ruwa in ji masu karin magana wato mutane ire-iren wannan su suka ƙara tabbatar min da cewa al'ummanmu har yanzu da suka yi ma hiv lokacin 90s irin lokacin 80s lokacin yana kabari salamu alaikum lokacin yana kanjamau.' har yanzu haka suka ɗauke shi ko da akwai wani bambanci bai wuce mutanenmu sun ɗauka akwai halittacciya hanyar da ake samun HIV da kuma haramtacciya hanyar da ake samun HIV. Ina so mutane su sani babu wata halittacciya hanyar ko haramtacciya hanyar wadda ake samun ciwo ko kuma wadda ake samun HIV. Kuma ina so in gaya mutane cewa HIV ciwo ne kamar kowane irin ciwo wanda Allah kan iya ɗora babu a duk lokacin da yake so. Ko yaro ko babba ko tsoho ko mace ko namiji HIV ciwo ne kamar kowane ciwo da kuka sani wanda kuma zai iya kama mutum a kowane lokaci ko kuma in ce kowane irin ciwo ne wanda akwai yadda za ka yi ka kiyaye daga kamuwa da shi ko kuma yadda idan ka same shi ka da ka kula da shi ba wai sai ta hanyar halak ko kuma hanyar haram ake samun ciwon HIV ba. Ƙungiyoyi da dama cikin duniya suna ƙoƙarin wayar mutane da kai game da menene HIV. Amma har yanzu mutanen suna da ƙarancin fahimta game da cutar HIV. Daga an ce HIV kawai abin da ake gani ciwo ne na marasa mutunci ciwo ne na mazinata ko kuma da ka same shi kawai mutuwa za ka yi kamar yadda wannan bawan Allah ya rubuta a comment kuma akwai ire-iren shi da dama akwai mutane da dama masu irin tunanin shi shi yasa na ya dace ni ina ɗauke da cutar HIV kuma ina ina da ilimi gwargwado game da menene HIV Nabiha ta ce ni ma yanzu in ba da gudunmuwa a cikin al'ummata da in wani mutane kai game da HIV yana da matuƙar muhimmanci mu rika yin mutane su rika yin gwaji lokaci zuwa lokaci ko kana da aure ko baka da aure ku rika yin gwaji lokaci zuwa lokaci Kuma ku je asibiti bayan kun yi gwaji duk wani tambayoyin da kuke so ku yi ma likitoci game da HIV za a ilmantar da ku kuma za a gaya muku duk abin da kuke so ku sani game da cutar HIV ta hakan ne zai rage zai sa cutar HIV ya rage yaduwa a cikin al'ummarmu kuma a ƙara samun fahimta game da menene HIV a cikin al'ummarmu saboda ina mai tabbata muku masu H a duka al'umma idan a nan dai Najeriya inda na sani ko kuma in ce arewacin Najeriya inda na sani da wuya ka samu mutum goma ka samu mutum akalla mai HIV guda a cikin su ba. So yana da matuƙar muhimmanci mu riƙa yawan mu yawan gwaji saboda mu san me muke ciki saboda mu kare kanmu daga sannan wani abin mamaki a al'ummar mu mutanen mu su ma yarda ba wai mutum mai HIV zai iya fitowa ya gaya mutum cewa yana da HIV saboda sun ɗauka abu ne abin kunya abin ɓoyewa wanda bai kamata a ci ka fito ka ci kana da HIV ba sannan wasu kuma suna ganin cewa ya ma za a yi mai HIV ya fito wai yana faɗan cewa yana da HIV kuma ba damuwa ko kuma wani alamun tashin hankali a tattare da shi gaskiya waɗannan comment din sun bani mamaki matuƙa wato al'umma na abin da mutane suke tunani kenan idan kana da HIV bai kamata kai farin ciki ba idan kana da HIV bai kamata ka fito ka faɗa ba to muna son wa'annan abubuwan duk su kau muna son tunanin mutanen mu ya canza game da HIV sannan sako zuwa ga waɗanda suke ɗauke da HIV waɗanda kuma suka da bidiyo na to ƙalubale zuwa gare ku ku duba ku gani irin comment ɗin da ake yi ku duba ku gani irin ne da mutanenmu suka ɗauki HIV duk da waɗansu sun yi reaching out to me irin ƙwarin gwiwar da suka samu amma masjid suna gaya mini sun samu ƙwarin gwiwa gani na ni ina ɗauke da HIV kuma ba abin da ya dame ni kuma har ina fitowa in gaya mutane amma suna mai tabbatar min cewa har abada har su mutu su ba za su iya kowa suna ɗauke da cutar HIV ba kuma duk ba wani abu ya sa haka ba comment irin haka da suke gani marasa daɗi suna jin tsoron su fito su gaya ma hatta 'yan uwansu saboda sun canza a guje su wata ce man ta yi yayanta uwa ɗaya uba ɗaya shi ya zo da bidiyo na yana nunawa a cikin gida idan yana kushewa yana maganganu yana ta Allah wadai ta ce sauraron shi kawai take yi ta yi shiru tana cewa yanzu idan ni ce na gaya min wani ina da ciwon HIV kenan na shiga uku ta ce Morana ba ta iya tayi bacci ba haka da ire-iren ta maza da mata da yawa sun yi rashin abtini suna gaya min sun samu ƙwarin gwiwa lallai kuma sun ji daɗin ganina da na saki jikina ina bayani ina magana cewa ina da HIV amma gaskiya su suna jin tsoro na su gaya mu wani cewa suna ɗauke da cutar HIV. To abin da muke so mu muna buƙatar al'umma wadda za ta kasance mai HIV ya ji shi kamar kowa. Mai HIV ya ji zai iya gaya ma tare da shi yana da HIV ba tare da jin tsoro na za a tsangwame shi ba ba tare da jin tsoro za a maida wannan abin abin gori a fitar da shi ba. Don Allah ta annabi mutane ya kamata mu faɗa tunaninmu masu HIV nan ‘yan uwanmu ne, wasu yayyenmu ne, wasu ƙannanmu ne, wasu ‘ya'yanmu ne, amma suna nan ɗauke da wannan cutan a tattare da su. Suna buƙatar su yi wani magana sai dai kash ba za su iya ma ɗan uwansu magana ba saboda duk abin da kake ciki yau a rayuwanka babu wanda ya kamata a ce ka sarama ya baka shawara wanda kana cikin wani hali na damuwa ya baka shawara bai wuce ɗan uwanka ba ko kuma mahaifanka amma mutane masu HIV suna ɗauke da wannan sauran a cikin cikinsu wanda ba za su iya sharin ɗin shi ba hatta da iyayensu na 'yan uwansu saboda gudun tsangwama muna son mu samu al'umma wadda za ta kasance idan mai HIV kana tare da mai HIV lokacin shan maganin shi zai kama tuna mishi ka masa lokacin shan maganin shi ka tuna mishi wani lokacin shan maganin ka ya ka sha kamar yadda masu diabetes lokacin shan magani ya lokacin allura ya yi za a ba su magani su sha kuma za a fice su yi allura haka masu kansa haka masu sickle muna son al'umma ta kasance haka muna son su samu goyon baya su ma su walwala cikin mutane ba tare da an zangwame su ba waɗansu mutane a cikin duniya yanzu wannan maganganun da muke yi na ya kamata mutum ya san menene HIV ya kamata mutum ya sanya zai kare kashe daga kamar HIV duk sun wuce wannan wurin duka ba wannan zancen suke yi ba suna rayuwa a cikin al'ummansu lafiya kalau da su da yan uwansu masu HIV kuma kowa ya san suna da shi ba tsangwama ba kyara ba wani kiyayya ba wani kunya su zancen ba da suke yi yanzu suna faɗakarwa ne suna wayan ma mutanen su kai game da wani sabon allura wani sabon magani da ya zo na HIV wanda maimakon mutum ya dinga shan magani kullum kullum akwai abubuwan za a yi maka idan aka yi maka wannan allurar shi kenan zaka je ka ci bar sha'aninka sai bayan wata biyu ka dawo a sake maka wannan allurar zaka daina wannan shan maganin da ake yi kullum kullum sannan kuma suna ƙara wayar mutanen su da kai cewa ai magani ma na warkewa ga baki ɗaya daga cutar HIV ya yi kusa zuwa amma mu a nan Najeriya ko kuma in ce arewa har yanzu muna na a matsayin ya ake ɗauka HIV ta wace hanya ake ɗauka HIV a'a wannan hanya ce halattacce ɗauka HIV a'a wannan hanya ce haramtacce ɗauka HIV ya kamata a ce mun wuce wannan wurin ya kamata a ce ba wannan zancen muke yi ba Allah ya samu dace muku sallama irin ta addinin musulunci wannan wani takaitaccen karatu ne na fikihu akan wata matsala wadda da yawa akan watsa barna a cikinta akan jefa mutane cikin haɗarin saɓan Allah mai haɗari sosai wannan matsalar ita ce halascin ɗaukan alƙur'ani mai girma cikakkensa ga wanda ba ya da tsarki kamar mace mai haila ko kuma mai biki ko kuma wanda yake da janaba namiji ko mace ko kuma wanda Allahumma salli ala rasulil Mustafa ya yi fitsari ko ya yi kashi ba tare da ya yi tsarki ba. Wa'yannan dukkaninsu a Musulunci, a wurin malaman musulunci baya halasta su ɗauki alƙur'ani mai girma da hannunsu ko su taɓa shi. Ijima'i ne na malamai. Tun daga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har izuwa tabi'ai da suka biyo bayansa da tabiu tabi'in da manya-manyan malaman fikihu duka sun haɗu a wajen cewa bai halasta ga wanda bai da tsarki ya ɗauki alkur'ani ba namiji ko mace yaro ko babba rashin tsarkin nan ya ƙunshi alhadasul asghar kaman fitsari ko kashi ya ƙunshi alhadasul akbar kaman janaba ko kuma haila ga mace ko biki ga mace dukkanin wanda yake da rashin tsarki yake da waɗannan abubuwan bai halasta ya taɓa alkur'ani da hannunsa ko ya ɗauke shi daga cikin waɗanda suka naƙalto ijima'i akan wannan matsalan akwai babban malami almawardi a cikin littafinsa alhawul kabir ya naƙalto ijima'i hakanan babban malami ibnu Kudama a cikin littafinsa al ya nakalto ijma'i hakanan ibnu rushd namu ba maliki a cikin bidayatul mushtahid ya yi ishara a akan ijma'i akan mas'ala duk kuma mai karatun fikihu duk ɗalibin ilimi ya san matsayin ijma'i a musulunci musamman ijma'in sahabbai musamman ijma'in sahabbai wanda saboda girmansa da haɗarinsa sama akwai malaman musuluncin da suke kallon saba ma ijma'i riddari kamar ibnu hazmin a cikin littafin sa'il ijma ya yi ishara zuwa ga haka cewa abinda musulmai duk suka tafi a kansa musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka zo ka saba musu kamar kayi ridda ne duk fahimtar tana da ɗan naƙadi ba kowane ijima'i ba ne saɓa masa yake zama ridda amma akwai ijima'in da saɓa masa kusan ridda ne ko riddan ne ma kai tsaye ba shi ne mas'ala mu ba matsala ce waccan ta usul karatu ne mai zaman kansa so ko da a ce mas'alan ba ta da wani hujja sai cewa ijima'i ɗalibin ilimi mai karatu ya kamata ya ja jama bakinsa da zai ya bi a hankali kada ya watsa barna a cikin al'umma ta sanadiyan karatunka ko maganarka mace mai haila da janaba ta ɗauki alƙur'ani da hannunta ta taɓa shi ba ƙaramin haɗari ba ne a samu a ce irin ta mutum ɗari sun yi hakan saboda karatunka ko saboda fatawanka ba ƙaramin haɗari ka jefa al'umma a ciki ba don Allah wanda yake da irin wannan fahimtar har yakan faɗa a karatunsa domin satuttukan baya cikin Ramadan akwai wani wanda ya karatu ko a karatunsa ya zo ya nuna cewa babu wai ba a hana mace mai haila ta ɗauki Alƙur'ani ba ya yi maganganu marasa kyau ya jujjuya maganganu kuma abin duk da bai wasu sosai ba amma ne wasu sun turo min a gefe sun tambaye na ce insha Allah bayan sallah zan yi takaitaccen karatu a kansa so cewa bai halasta wanda bai da tsarki ya taɓa alkur'ani ba hukunci ne tabbatacce da yake da hujjoji mabambanta hujjoji daga alkur'ani daga alkur'ani daga sunna sannan kuma ga ijma'i shi kuma abin da aka tabbatar da shi da dalilai da yawa ba za ka zo kai nakadin dalili ɗaya ba bayan ka gama nakadin nasa sai ka ce ka rusa hukuncin dole sai ka yi nakadin duk dalilan da yake da shi shi kuma wancan dalili ɗaya na alkur'ani ya zo ya yi nakadinsa sai a ƙarƙashinsa ya gina cewa mai haila za ta iya taɓa alkur'ani wal iyazu billah wanda wannan barna ne babba a cikin al'umma to a taƙaice dalilan da malamai suke da shi a kan cewa wanda bai da tsarki musulmi baya halasta ya taɓa alkur'ani mabambanta ne na farko daga cikinsu wanda ya fi ƙarfi a usulance a shi shine ijima'i, domin akwai malaman usul ɗin da ke kallon ijima'i ma ya fi ayan Alƙur'ani ƙarfi in dai zanni ya tuddilala ce ayan Qur'ani da za ta iya ɗaukan ma'ana kaza ma'ana kaza to kafa hujja da ijma'i ya fi ta ƙarfi saboda haka ijma'i shine hujja mafi karfi akan wannan matsala sannan dalili na biyu hadisin Imamu Malik da ya fitar da shi a cikin Muwatta wanda kusan duk malaman fiqh a matsalan suna kafa hujja da shi kuma hadisi ne ingantacce ba san wanda ya na shi ba annabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amr ibn Hazm yake ce da shi la ya masu alƙur'ana illa tahir kan wanda ya fara ya taɓa alƙur'ani sai mai tsarki wanda tsarki a nan malamai sun yi ijma'in cewa abin da ake nufi da tsarki a nan ya ƙunshi. wato wanda yake da janaba ko macen da take haila ko macen da take biki ko kuma wanda ya yi fitsari ko ya kashi bai tsarki ba duk waɗannan ba su da tsarki kuma sun shiga sun bi halasta su taɓa alƙur'ani ba hakanan wanda ba musulmi ba kafiri kenan mai bautan gumaka mushriki shi ma bai halasta ya taɓa alƙur'ani ba babu saɓani a wajen fassara hadisin da wannan fassara inda ake da saɓanin za mu ishara a kansa a ƙarke shine shin wannan tsarkin ya ƙunshi tsarkin alaula saboda tsarki a musulunci a nasosin ƙur'ani da hadisi da malamai yana da harshen mu yana da ma'anoni da yawa ana faɗansa da ma'anan imani a ƙarƙashinsa duk wani mushriki wanda bai imani da Allah ba mai bautan gumaka baya da tsarki innamal mushrikuna najas hakanan ana faɗan tsarki da ma'anan Allahumma salli ala rasulil mustafa wanda yake da janaba ko macen da take haila ko macen da take biki hakanan wanda ya fitsari ko kashi kafin ya tsarki a kansa hakanan ana faɗan tsarki da ma'anan alaula a taharatul khasa. to cewa la ya masul qur'ana illa tahir wannan tahir ɗin da ma'anan mutawadda nan ne ake da saɓani mai ƙarfi a kansa amma maganan cewa mai haila ko mai biki wannan ba saɓanin a faɗa Saɓani ne ba jiddan za mu ishara zuwa gare shi wannan daga sunna kenan sannan kuma daga Alƙur'ani mai girma In na hula Kur'anun karim fi kitabin maknun la illal illa almutahharun malamai tafsiri da malaman fikihu akwai wayanda suka fassara cewa laya yamassuhu din nan qur'ani ake nufi la yamassu alqur'an alkarim illa almutahharun sai masu tsarki wannan almutahharun din da ma'anan illa tahirun sai dai an kawo almutahharun saboda ishara da cewa ba wanda zai iya yin tsarki sai cikin taufiƙin Allah da lamunin Allah subhanahu wa ta'ala kamar mukhlisin da mukhlasi ma'ana a duk sanda ne tsarki duk da ni ne aikin tsarkin amma taufiƙin Allah da ƙaddaran Allah shi yayi saboda haka za a iya jingina ma Allah illal mutahharun sai waɗanda Allah ya datar da su wajen yin tsarki tsarkin imani da tsarkin kusar da najasa da tsarkin alaula a wajen mu na malikawa wannan fahimta ce tabbatacciya da ɗaɗɗiya malamai magabata sun tafi akan wannan fassarar da yawansu akwai wanda suke cewa kuma wannan ayan ba akan qur'ani take magana ba tana magana ne akan allahul mahfuz innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun ma'ana la yamassu alkitabal-maknun ba mai taba alkitabal-maknun allahul mahfuz kenan illa almutahharun sai tsarkakakkun bayan Allah wanda Allah ya tsarkaka su ma'ana mala'iku to a ƙarƙashin wannan fahimtar ba za a kafa hujja da waɗannan ayoyin wajen cewa bai halasta wanda bai da tsarki daga cikin mutane ya taɓa ƙur'ani ba izan aya ce zanni zanniyatu dilala kuma duk mai karatun fikihu ya san cewa ba a sharɗanta ma dalilin fikihu ya zama ƙaƙai dalil zanni ana kafa hujja da shi dalil zanni zai iya ɗaukan kaza zai iya ɗaukan kaza za a iya zuwa a ɗauke shi a tabbatar da wani hukunci a kansa idan ka ce duk wata aya ko hadisi zanni ba za a fitar da hukuncin fikihu a kansa ba to kusan fikihu an kasa shi ɗari kusan kashi saba'in duk za ka rusa shi wannan ke su kun ga gamu da hadisi gamu da ƙur'ani duk da zanni ne sannan gamu da ijma'i idan ka rusa kafa hujja da ƙur'ani to ka rusa kafa hujja da hadisi sannan kuma ka rusa ijma'i sannan ka ce ka rusa matsala amma in ɗaya kawai kai ba ka yi komai ba babu wanda yake da saɓani kan matsalan tsarki in ba Dawudu Zahiri ba. Dawudu Zahiri ɗin shi ma an rawaito maganganu biyu daga wurinsa. Ɗaya daga cikinsu yana tare da abin da magabata suke kai cewa wanda bai da tsarki bai halasta ya taɓa alƙur'ani ba bai halasta ya ɗauki alƙur'ani ba. Riwaya ta biyu kuma ya halasta. Sai dai kuma halastawa ne da ba shi da dalili. to shi kuma musamman wanda na je na faɗan maganan masu cewa ne ba a taklidi sai da dalili ba su yadda da bin mazhaba ba ba su yadda da kalla da malami kawai akan fahimtarsa ba tare da ya kawo dalili dawudu zahiri din bai da dalili saboda dalilin da ake cewa ya kafa wai annabi ya aika risala zuwa ga kaisar na kiran shi zuwa ga musulunci a ciki akwai ayoyin alkur'ani so kuma wannan hujja ce batila jiddan me yasa saboda ba muna magana akan takardar da aka rubuta aya ɗaya ko biyu wasiƙa ba ƙur'ani cikakke al-mushafu sharif a kansa muke magana kuma wancan garad ne na da'awa abin da za a iya fahimta a can cewa wanda ba musulmi ba a san da za a wa'aztar da shi a san da za a kira shi zuwa ga musulunci dan an ba shi wani abu na Alƙur'ani ya ɗauka ba matsala ba ne sannan kuma abin da fuka hau suka fahimta akan wannan hadisin cewa ɗalibi mai koyon ƙur'ani allansa da aka rubuta ayoyi wannan an masa rangwani, ko ɗan wani juz'i ƙarami da aka rubuta wannan an masa rangwani, ɗalibi ko kuma mai koyarwa duk da shi ma dai ma'ana abin da za a iya fahimta kenan a kansa shi ma ba abu ne tabbatacce wajen kowa ba so wannan matsalan ka zo ka ce mace mai haila ko janaba za ta ɗauki alƙur'ani abu ne wanda ba ya da dalili kuma ya saba masa habban annabi ba a samo sahabi ko ɗaya da ya tafi akan wannan fahimtar ba kuma watsa shi barna ne a doron kasa. inda ake da saɓani kawai mai ƙarfi shine mas'alar alaula shin wanda bai da alaula zai iya ɗaukan alƙur'ani wannan akwai saɓani akwai masu cewa wajibi ne ba a ɗaukan alƙur'ani cikakke sai da alaula wanda ya shahara da wannan fahimtar imamu malik da mafi yawancin malikiya akwai wasu daga cikin ahnaf su ma da suka tafi akan wannan fahimtar kamar aljassas alhanafi hakanan daga cikin shafi'awa kamar alkiya harrasi a cikin ahkamul qur'an sai da alaula kuma a cikin sahabbai akwai masu wannan fahimtar sai da alaula ake ɗaukan alkur'ani daga cikin sahabban akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib akwai sayyidina Abdullah ibn Umar akwai sayyidina Abdullah ibn Mas'ud wanda nake tunawa ba su kenan ba sa'annan akwai masu cewa mustahabbi ne in za ka ɗauki alƙur'ani ka yi alaula ma'ana in ka ɗauki alƙur'ani ba alaula amma kana da tsarki ka aikata makaruhi to akwai kuma magana na wannan da yawa daga cikin malikawa da shafi'awa akan wannan magana na biyu suke ko in ce da yawan shafi'awa da wasu daga cikin malikawa suna cewa mustahabbi ne a alaula don ɗaukan alƙur'ani sai kuma magana ta uku cewa mubahi ne ma'ana ba wani kaidi ba karaha in dai kana da tsarki ko baka da alaula za ka ɗauki alkur'ani ba karaha shi ma akwai masu kan wannan fahimtar to inda ake da saɓani mai ƙarfi akan alaula amma akan tsarki ka zo ka ce mai haila ko janaba za ta iya ɗaukan ƙur'ani ɓarna ne a bayan ƙasa wanda bai halasta a ji shi a shiru ba Allah ya datar da mu ya ganar da mu sallallahu alaihi